tunda ya soma shafa gashin ya gasa janye hannayensa da sahar ya ga ta fara mutsu mutsu kamar za ta farka sai kaga yayyo ya tsugunna a gefen gadon yana faman sauki ajiyar zuciya a hankali yake sake dagowa yana kallonta wannan karan har da tausassan labanta ya shafa da yatsun hannun shi ya shagala yana kallonta kamar daga sama ya ji an damƙe wuyar rigarsa ta baya a matukar firgice ya dago don ya ga wane ne ajiyar zuciya ya sauke ganin Haris ne har wani numfashi yake fitarwa kamar wanda ya sha gudu bro me kake yi anan and why are you looking at here ya tambaya yana kallon fuskar Danish da alamar tuhuma a yayin da yake kokarin zame hannunsa daga rukan da yayi mawuyar rigarsa cikin sanyin murya ya ce ba komai iya abin da ya furta kenan ya miƙe daga bakin bed din nata ya nufi gadansa ya zauna daga gefe girgiza kai Haris yi tare da bin bayansa ya zauna a kusa da shi ka faɗa mini menene damuwar maybe ina da hanyar da zan iya taimaka maka ka canza sosai da nish marasa gane kanka kowa yana walwala amma ban da kai hata sabbin uniform ɗinka da na baka baka sanya ba wai da nish ita ma saboda abin da ya faru ne ai mun yafe maka ko komai ya wuce cikin kulawa yake yi masa maganar da kire samu da nish ya buɗe baki ya furta ita ce a ɗan ruɗe haris ya furta wa kenan angel mana tasa na ɗaukar mata alkawari akan cewa zan nisan nisanta kaina da ita ko kallo har in bari ko kallo kar in bari ya haɗa ni da ita Haris na shiga damuwa sosai shiru Haris ya danyi na wani lokaci yana kallon shi shi kansa ya lura da irin damuwar da ke a tattare da shi duk ya rasa sukuni ashe duk abin Angel ne murmushi Haris ya sake a tare da cewa ka kwantar da hankalinka mutumina inda Angel ce za ta nemi hanyar da za ku shirya ai ita ma ta damu da kai so bana so kana ta da hankalinka gashi ko abinci baka ci baka ci ba ai bana jin yunwa tun kan ya rufe baki Haris ya katse shi da cewa karya kake yi look at you as a shafi kamar bangon ɗakin mu ya tsana fuska ya danyi ba tare da ya kuma cewa komai ba yanzu dai bari na ɗauko maka kazanka da fruit ka sha afta ka gama sai in taimaka maka ka canza uniform ɗinka kafin Haris ya yi yunkurin miƙewa tsaye da na shi hannun shi yana faɗan ba na jin yunwa na ci da anjima yanzu so nake in kwanta ɗaura fuska haris yayi me yasa kake yi mini haka ko dan saboda na damu da kai ne kirgiza kai yayi ba haka bane jos ba na jin yunwa na yi maka alkawarin da anjima zan ci gyaɗa kai haris tare da cewa uniform ɗin fa ya kamata ka canza na jikinka ya tsina fuska yayi don ba karamin takura shi haris ke yi ba rai a ɓaci haris ya ce na lura baka damu da kanka ba kamar yadda na damu da kai shi yasa kake ta imini wulakanci shikenan san tafi na barka wallahi idan har baka canza kayan nan ba ka ci abinci kada ka kara tunanin zan tanka maka yana kai ƙarshen maganar ya ja tsaki tare da miƙewa ya juya ya nufi gadansa ya haye ya kwanta zuciyarsa duk ba daɗi yana matukar jin haushin abin da Danish ke yi mishi kashi Allah ya jarabce shi da kaunar ɗan uwansa shi dai yana son Danish baya son bacin ransa tun suna yara haka yake fama da shi bai san cin abinci bai san hayaniya bai san yin magana ga nuna halin ko in kula da yake yi musu wani lokacin ka rasa gane kanshi kamar ba cikakken mutum ba shi dai ya fi gane ma hawa saman gadon ya rungume filo a kirjinsa Haris me ya faru ne na ga fuskar ka ta canza muryar Dije ce ta katse masa zancen zucin da yake yi kasancewar suna fuskantar juna kadan da yake kunce yana fesin din nata farkawar ta nan daga bacci ta yi arba da shi kwance saman gadonsa ya kura wa silin ido sai tsaki yake bugawa haris kai shiru baka bani amsa ba tada baki ya danyi kafin ya ce mata ni da mutumin ne ina ta fama da shi ya tashi ya ci abinci ya canza uniform ɗinsa amma ya kiya na harsa me ke damun da shi ya fiye taurin kai da kafiya marmishin takaici DJ ta sake kai ne ka damu da shi ai shi yasa yake yi maka abin da ya ga dama tunda baya cin abincin ka kyale sama na, ba cikin shi bane idan yunwar ta addabe shi zai nema ne girgiza kai Haris yayi ba za ki fahimta bane ai ba zan iya kyale shi ba saboda ina zargin wani abu a tattare da shi kani nake wani abin kamar bayin ganshi bane Danish fa ya canza sosai sabanin lokacin baya da muka san shi shi yasa nake yi mishi uzuri kuma gaskiya ni ina matukar san dan uwana bana jin zan iya share shi idan shi bai san ka idan shi bai san ciwon kanshi ba ni na sani murmushin da ke akan fuskarta bai washe ba ta ce Haris, you are so special, fiye da tunaninka. Ni shaida ce akan irin ƙaunar da kake yi mishi. Ba ma shi kaɗai ba, kowa ma a cikinmu, kana son mu, kana ba mu kulawa. Kai tamkar jagora ne a cikin rayuwarmu. Tunda Dije ta soma magana cikin sanyin murya mai daɗi, Haris ya tsare ta da idanuwan ba tare da kiftawa ba, saboda wani irin daɗin da yake ji. Sai da ta kai ƙarshen maganar ta sannan ya ce, haka nake fata wata rana da nishi ya ɗauki ragamar kula da ku kamar yadda nake yi. shi yasa kika ga ina kokarin danganan na gyara masa tunaninsa kai tunani mai kyau ni ma ina fata wata ranar da shi ya canza ya zama kamar kai tabbas za mu ji daɗi shiru suka yi na wani lokaci suna kallon juna kafin Haris ya ce ba komai ba komai ya fi damuna ba face rashin batul DJ ya yi sun ɗauke ta almost one month babu alamar za su dawo mana da ita na damu sosai duk inda na tana da batul baki ji yadda nake ji ba gaskiya bai kamata a ce mun yi shiru ba mutanen nan fa zagaye ne mutanen nan fa mugaye ne azzalumai za su iya cutar da ita kamar yadda suka yi muku hawaye ne kwance a cikin idanuwan shi yayin da yake yin magana cikin karyayyar murya dije ta ce ai batul sai addu'a har gwara mu da aka ɗauke mu an dawo da mu with wickets a cikin satuttuka amma ita fa har monthly wallahi ji nake kamar sun kashe mana ita bata karasa maganar ba saboda kukan da ya tare numfashinta da sauri ta kifa kanta saman filo ta ci kuka ta ci gaba da kuka hankalin Haris duk ya biya tashi muryarsa a raunace yake kallanta yana ba ta hakuri akan ta yi shiru ta daina kuka ko don saboda 'yan uwansu da ke bacci kada su farka su ji su ma su shiga damuwa abinda ba su sani ba tun da suka fara magana Anjel ta farka ba tare da ta bude idanuwanta ba duk da akwai tazara a tsakanin gadajensu amma tana iya jiyo maganganun da suke tattaunawa wasu irin zafafan hawaye ne suka wanke mata fuskarta zuciyarta sai ta fasa take yi tamkar za ta bullo kirjinta a duk lokacin da ta tana da batal sai ta rinka jin kamar ana tunzura ta akan ta kara da rata tagar nan a karo na biyu ta je ta nemo ta ko Allah ya sa ta dace ma fa ba hakura ta yi ba akwai dalilin da ya sa ta dakata da kudirin nata saboda ta lura shiga cikin prisoner ba abu ne mai sauki ba dole sai ta yi mishi kyakkyawan shiri na musamman kafin ta aiwatar da aikinta Can kasan zuciyar ta kalaman tsohuwa ta Mira ne suka shiga yi mata yawo a cikin kanta. Ta rasa gane dalilin da yasa suka tsaya mata a ranta. Tabbas akwai abin da take nufi game da makullin farin cikin nan, kuma ta ce idan suka ci gaba da nuna da Danish wariya, to wata rana za su rasa madafar su. Ko dan saboda haka, dole ta nemi hanyar da za ta karya alkawarin da ke a tsakaninta da shi. Numfasawa ta yi tare da kokarin miƙewa zaune, hannunta riƙe da filo, ta ɗan juya ɓangaren hagu ta kalli Sadija har lokacin ba ta daina kukan ba Haris sai aikin lallashin ta yake tun yana akan gadansa har ya kai ga dawowa gefen gadanta ya zauna tare da kai hannu yana shafa sumar kanta da kire samu dije ta yi shiru ya kwantar da kansa gefenta yana leken fuskarta da ta yi sharkaf da hawaye Angel tana jiyo shi yana faɗin hakan ma ba za ta taɓa faruwa ba ki daina zancen mutuwa ina ji a raina yar uwar mu tana a raye za su dawo mana da ita ne cikin shashshekar kuka dije da ce bayan sun gama amfani da ita ko sai mun yi mata kamar yadda suka yi mana ko ka manta yadda aka dawo da ni ne ta yi tambayar tana kallon sa da rinannin idanuwanta waɗanda suka kaɗa jawura da su zuciyar shi ta karaya sam ya kasa magana ta ci gaba da cewa a wulakanci aka dawo da ni ji lokacin da aka dawo da su hanna har da ya kushin a kaifa a kan wuyansu leɓe duk ya bushe ya babbashe tun yana tsatsafowa idanuwa sun jagwale da ruwan hawaye haris duk da ba mu san me ake yi mana ba amma mun ji raɗaɗin azaba a jikinmu mun yi jinya mun yi kuka tamkar rayukarmu za su fita daga gangar jikinmu iya cuta dai an cuci rayuwarmu tana faman jin majina ta ɗaura da cewa ina tsoron a wani hali za a dawo mana da batul ita da ta ɗauki tsawon lokaci a hannunsu mugaye azzalumai Allah kaɗai san me suke kunsa mata a yanzu haka Dija bata kai ƙarshen maganar ta ba sakamakon jin sautin kukan Angel a matukar rode suka dago daga saman mattress din suna kallon shimfidar ta a lokacin har ta dare daga saman ta da gudun gaske ta nufi sashin toilet din su ta shige damuwa ce ta bayyana akan fuskokin su tun yaushe ta farka ta a ce na sani da ban yi maganar ba bari na je in lallashe ta na san dole ta ji raɗaɗi a cikin zuciyarta dijana yunkurin miƙewa haris ya yi saurin katse ta ta hanyar yi mata magana kada ki je a yanzu ba ta bukatar kowa a kusa da ita ganin ki zai kara karya zuciyarta saboda ke ce kika yi magana amma tana bukatar wanda zai lalashe ta kana ji fa tana kuka na sani ke ma yanzu kika gama kukan ina ta aikin lallashi ki koma ki kwanta zan ji da ita sai da ya samu ya kwantar ma da deji hankali kafin ya miƙe ya nufi sashin toilet ɗinsu har satan kallon shimfiɗar da ya yayi ta wutsiyar idanuwansa ya hange shi kwance saman gadon shi a ran shi ya ce ka ji haushin rayuwarka wato baka ci abincin ba babban uniform amin sabbin uniform din ma ba za ka sanya ba saboda taurin kai irin naka guntun tsaki ya ja yayin da yake shigewa cikin toilet tun kafin ya karasa ciki ya same ta tsugunne a gaban tukunyar fulawar nan ta tasa ta gaba sai kuka take yi kamar ranta zai fita why angel wannan kukan fa da kuke yi ba zai kare ku da komai ba ina fama da jija kima kuma kima kuma kin kama kuka na san saboda kin ji maganganun da muke tattaunawa ne a bayanta ya tsaya hannayen shirin gumi a saman kirjinsa cikin shekar kuka ta ce ba zan iya jurewa ba ne batul tana can hannun fasikan mutanen can cikin mawuyacin hali na gaza zuwa in taimake ta na san ta jira zuwa na har ta ji shiru dole ta ji babu daɗi duk irin ƙaunar da ke a tsakanina da ita a gefen ta hari sai tsugunna ya soma ta kamar yadda ya yi madija a ƙarshe ya riƙo hannunta ya ce ki taso mu koma ɗaki maƙe masa kafaɗa ta yi a'a ka a anan ina so zan yi ma faran nan addu'o'i gyaɗa ka yi tare da miƙewa Daniyar ya bar toilet ɗin har ya juya zai fita sai kuma ya ɗan dakata tare da kallon ta ya ce angel ba hali na ba ba don na isa da ke ba please ki karya alkawari da ke a tsakaninki da danish idanuwanta jawar ta juyo tana kallon haris ya ci gaba da cewa ki tausaya mishi dama ba cikakkiyar lafiya ce da shi ba yanzu kuma kin kare jefa shi a cikin wani hali duk fa saboda ke ya gaza sakewa a cikin mu ya ki cin abinci ya ki canza uniform din jikinsa ni ban san ya aka yi kika sa ki daukar miki alkawari ba fa Fuskar ya a yamutse yayi maganar hannu ta sa ta matse tsinin hancinta yayin da take kallon sa muryar ta kasa kasa ta ce Haris na san ban kyauta ba ni ma na yi regretting da na sanya shi ya daukar min alkawari yana ne yake a bace amma har ga Allah ni bana fushi da shi a yanzu sai da na ce mishi na fasa promise din mu shirya amma ya ce min shi bai fasa ba kaf Angel ta kwashe duk yadda suka yi a tsakaninta da Danish ta sanar masa dafe goshi Haris yayi da hannun shi na dama kafin ya zame shi ya rike kogo yana faɗin oh my god Danish matsala kin san shi da rike alkawari idan har muka ce za mu biye masa ba mu san har tsawon wasu kwanaki za a ɗauka ba yana cutar da kansa tunda bamu san ranar da za a dawo da batul ba kuma bamu da tabbacin cewa idan an dawo da ita za ta yafe mishi takatawa ya da yin maganar yana kallon ta ita ma shi take kallo yanzu ya zame kenan alkawarin ya karye Haris ne ya tambayar shiru Angel ta yi na wani lokaci tana yanke shawara daga cikin zuciyarta kin yi shiru a kagare yayi mata maganar har ya fara gajiya da tsayuwa kada ka damu Haris ni na san yadda zan yi da shi insha Allah a daren yau din nan zan karya alkawarin a cire zuciya haris ya sauke fuskarsa a sake ya ce dama na sani zaki iya ya ambaci hakan tare da juyawa da sauri ya fice daga cikin toilet din lokacin da ya shiga room din su super bin duk sun farka daga bacci sai surutu suke yi kamar ba waɗanda suka sha bacci ba kowace tana daga zaune a saman gadonta hanna tana hamma ta ce wai ina angel ɗinmu take ne na ga ban ganta ba hibba ta ce yanzu haka tana a cikin toilet wani uzurin ne ya kamata sakowa daga kama saman gado aziza ta yi tare da cewa ni ma toilet din zan shiga ta karasa maganar tare da wucewa ta nufi sashin toilet tuni haris ya jima da komawa saman gadansa ya zauna yana yi musu sanna da farkawa bacci sarakunan sarakan dumi yanzu za a fara gaba ɗaya suka kama dariya farbin na mika, ta ce motsa jiki Jiki na duk ya rike haris ya ce ai dole an cika ciki ya yi haikan ta ko ina babu space ai dole ki nemi motsa jiki ko kin samu cikin ya dan kwance a je toilet kamar yadda aka saba wani irin kallon harara take jefa masa eva ta ce haris ka sanya mrs barbin ido allah ban san me ta yi maka ba taɓe baki yayi aitin da ta ce ban da kyau sai ta gane kuranta dije da ke kwance tana jin muryoyinsu a cikin kunnanta takin motsawa ne don kada su ga halin da take a ciki na damuwa ya kamata bakin prisoners din nan su karaso tun kafin ku balla musu gadajensu Javid ne ya yi maganar idanuwan shirfe yana kwance a saman nashi gadon idan ma akwai wanda zai balla musu gado to bai wuce ko nan ba saboda ku ne kattai da kai da Haris da Mubin da Naufal gadan ma yayi muku kankanta Farbin ce ta yi magana tana yatsina masa hanci wani irin kallo Haris da Jabit suke jefa mata cin abin da ta ce Naufal dai bai tanka musu ba tun da ya farka bai miƙe zaune ba Mubin dai ne ya tada kansa saman filo kina wuce gona da iri Farbin da alama yau kin cikin koshi shi sa kike gaya mana magana kafin barfar binta mayar masa da martanin maganar da yayi muryar Naufal ta katse su da cewa wai ba dai har yanzu naji dadin wai ba dai har yanzu maji dadin gadon can bai sanya uniform ɗinsa ba na gansa a ajiye a gefen shi yayi maganar yana kallon gadon da na bawan Allah ya baje sai sharar baccin sa yake yi Haris ya ce eh ka san halin shi ba yadda ban yi da shi ba akan ya sanya kayan amma ya kiya abincin sa ma abincin sa ma ya kici na rasa ya zanyi da danish ya fi karfin na haris na karasa maganar farbin ta ce ai wallahi in dai cinyar kazarsa ta kai an jima tsakar dare bai ci ba sai na cinye ta in hada da furut din ni na tsane in ga ana wulakanta abinci tana magana tana hura hanci har harara naufal ya jefa mata daga kan gadansa ya ce sannu maji daɗin abinci uwar haɗa mammu ke dai ba kya gajiya da abinci gashi ne ko jiki ban ga kina kiɓa ba murguda masa karamin bakinta ta yi ba tare da ta bashi amsa ba a bangaren Angel da ke a tsugunne gaban tukunyar fulawa ta kurawa furen idanuwanta hankalinta ya dan kwanta ganin furan batun lafiyar shi kalau jikinsa yayi kyau launin shi ya ciza haka zalika furen ta yayi kore shar da shi addu'o'i ta shiga jerowa tana tattofa ma furannin bayan ta kammala bata mike ba zurfin tunani ta shiga akan yadda za a yi ta karya alkawari da ke tsakaninta da Danish dole ta yi masa dabara Angel firgige ta yi jin an ambaci sunanta da sauri ta sanya tafin hannayenta ta share hawan da akan fuskarta kafin ta juya ta kalli kofar shigowa cikin toilet din ba kowa bace face Aziza fitowar ta nan daga cikin ɗaya daga cikin makewayen nasu sai faman sakin marmashi take yi Aziza haka na koya miki yadda ake shiga toilet ba tare da neman izini ba Fuskarta ta ɗan daure ta yi mata maganar daura fuska Aziza ta yi tana tana na fuska kamar za ta yi mata kuka ta ce ai na ji muryoyin ku ke da Haris kuna magana duk da bana jin ku sosai na ga ya shigo shi yasa ni ma na shigo zuba mata ido Angel tai ganin yadda take magana tana wani farfar da idanuwanta minkewa tsaye Angel tai tare da juyowa ta nufi bakin dodin inda Aziza take a tsaye riko hannunta tai a cikin nata ta ja ta suka dawo cikin ɗakin a tsakiyar ɗakin suka samu su hanna sun ɗauko madubin nan suna kallon fuskokinsu yadda ka san sun riƙe waya a hannunsu suna ɗaukar selfie gayun ne bai ƙare ba dama ɗazu gajiya suka yi shi yasa suka ɗan kwanta yanzu sun wartsake mutum uku ne ba su sako daga kan gadansu ba danish da haris sai dija amma su mubin duk sun sako. su ma suna kallon madobin ba karaman burge da suka yi ba tana fata wata rana idan Allah ya sa suna da rabon tsira su ɗauki pictures tare da 'yan uwanta kafin su ƙarasa inda su hannu suke tana jiwo muryar Rubina tana faɗan Allah ya sa bakin da za a kawo da za a kawo musu ba su kai su kyau ba Yasmin ta ce ke damuwar ki kenan. Ni fata na Allah ya sa a kawo mana masu hankali da nutsuwa. Harbin ta ce ni kuwa bana son masu shegen cin abinci. Allah ya sa a kawo mana irin su da nishi. Marasa son abinci sai mu rinka yi musu wayo idan sun rage abinci mu kwashe mu cinye. Tana magana tana kwatanta yadda za su rinka kwashe abincin da hannunta. Gaba ɗaya suka saki dariya. Allah ya shirye ki Ba Baki da burin da ya wuce abinci abinci. Mubin ne yi maganar. Naufal ya ce, "Ai shi yasa na sanya mata miji shi yasa na sa mata maji daɗin abinci sabon sunan farbin kenan ita kuma aziza maji daɗin shababa. yana rufe baki hanna ta ce ita fa angel hannu ya sa ya toshe bakin sa tare da ciyar faman asiri kun fi kusa da ita ku ba da sunan da ya dace da ita murmushi angel ta sake yayin da take kallon su ta ce ai ba sai wani ya faɗa ba ni da kaina zan ba ma kaina sunan da ya dace da ni hayaniyar su ce ta farkar da danish gabaki daya sun cika masa kunnensa sun hana shi sakat ba komai ya faɗo masa a ransa ba face maganar da Haris ya faɗa mishi akan sabbin uniform da kuma abinci baya so Haris ya daina kula shi ko dan saboda haka zai sa kayan a hankali ya mike zaune ya kai hannu ya ɗauki uniform ɗin ba wanda ya lura da shi a cikin su saukowa ya daga saman gadon shi cikin kasala ya nufi sashin toilet su ya shige bayan wasu 'yan mintuna suna cikin yin su da raha kwatsam suka ji farbin ta fasa iyo mai matukar razanarwa a gigice suka kalle ta ta zazzare idanuwanta yayin da take kallon bakin kofar sai ga bakin kofar shiga sashin toilet din su da sauri suka kai idanuwansu kan kofar wa iyazu billahi tabarakallahu a hasanul qalikin kusan a tare suka waro idanuwansu wajen tambayar iye suka bude idanuwansu waje tamkar za su fado kasa saboda tsabar yadda suka zazzare idanuwan sun saki baki lalle suna kallon shi yayin da yake shigowa cikin ɗakin tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya halicci wannan bawa amin sarki ya tabbata ga wanda ya halicci wannan bawa makerin wannan kyakkyawar halitta mai matukar jan hankali da daukar ido hatta Haris da Dija da ke kwance a saman shimfidar su sai da suka miƙe zaune sakamakon karar da farbin ta sake Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kuma huce lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkukun kaddara kashi na 51 Zuciyar shi ce